Cutar makantar kuda da ake kira onchocercose ko kuma onchocerciasis cuta ce da wani nau'in kuda ke haddasa ta, wace kuma ke shafar fata da idanun ɗan adam a yankunan da Allah ya wadata da albarkatun ruwa. A nan Nishar an yi fama da wannan masifa ne a yankunan gabar kogin kwara, kamar yadda shugaban shirin yaƙi da cutar onchocercose Dr. Salisu Adamu Baciri ya bayyana. lokacin nan kana iya samun cikin gari guda ga bisa kan mutum ɗari kana iya samu kusan a tara wanda ke da ɗauke da cutar nan kuma cikin mutum ɗari kana iske mutum hamsin ke makamciya sai ka zo gari ka gani gaba ɗaya rabin mutane duk sun makamta balle na tujawa yara ci da su zamna gida su ja su kama musu bukatar da suke su wurin gona kenan ba a samun wanda za su yi aiki wanda saboda shine da yawa suka bar wurin nan kudan da ke sa ma cutar ita ma an ta cije ka kana yin kwana uku kana susan jiki saboda kudan lura da girman wannan matsala ya sa hukumomin lafiya suka bullo da wasu dubarun da suka ba da damar samun mafita strategikin kungiyar magani ta duniya suka ce yanzu tun da bamu da maganin da zai kace tutsa ga wanda in ta kama shi aka ce to ai yanda za a yi a hana sabon yara da za su aihu ko sabon mutane kudan nan ta dauke shi ta sa shi gare su aka ce to yanzu tun da muna da magani mai kashe kuda ai ta yaki da kuda a kashe su saboda shine ke sa cutar an kai shekara goma sha biyar Nijar ana yaƙi da shi yanzu lokacin bayan shekara goma sha biyar aka samu magani wadda in aka ba mutane suka sha shi zai hana kudin nan in ya ciji mutum ya ɗauka ya samu wani gida gida ake shiga ana ba da magani kuma magungunan nan kuma suna maganin tsutsa ko kwalkwasa gare ka magungunan nan ka sha su yana kashe su bayan shafa shekaru na wannan yaƙi an gano cewa an kawar da cutar kwata-kwata daga Nijar, in ji ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara a yayin bikin gabatar da rahoton bincike. An samu an kawo ƙarshen wannan ciwon nan ƙasar Nijar. Bisa faɗin duniya ƙasa hudu ne sun ka ƙarshen wanga ciwon. Ƙasa ta biyar ita ce ta Nijar kuma cikin Afirka ita ce ta farko. To game da shi ne an ka zo an ka yi bita an ka yi takardu waɗanda mun ka ba ƙungiyar duniya ta kiwon lahiya don ta je ta aika su can ƙolin su. Wakiliyar hukumar lafiya a Nijar Dr. Anya Blanche ta yaba da wannan aiki wani a cewar ta hukumar ta WHO ko OMS na ɗaukan sa da muhimmanci. Ta ce bayanan da muka samu daga ƙwararrun hukumar lafiya da suka bi diddigin yaƙi da wannan cuta sun yi nuni da cewa takardun da Nijar ta gabatarwa hukumar domin tantance sai sahihancin binciken da aka aiwatar sun samu karbuwa nan gaba za a damƙa su a hannun kwamitin bincike mai zaman kansa domin tantance gaskiyar lamari hukumomin kiwon lafiya a nan cikin gida ta hanyar shirin yaƙi da cutar makantar kuda ko kuma oncocercos sun kuduri aniyar ci gaba da ayyukan zuba ido a garuruwan kan iyakokin ƙasar don daƙile dukkan wasu alamun sake bular wannan masifa da ta makantar da dubban mutane a jihohin doso da tilaberi Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.